ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Rahim Rumfar kara kashi na biyar fa’in notai sai sannan Umar ke jin duk abin da aka yi daga bakin Humaira ya ja tsaki gami da girgiza kai. Ai matan nan za ta yi abin da ya faka wallahi da gaskiyar yayata. a kyale shi tun da ya tsawatar da kyar suka shawo kan inu ta haƙura da batun kiran yaron malam ƙarshe aka bar magana zuwa na batun tafiyar inu da za su yi zuwa yobe inda ta yi maryam albishir din cewa za ta da ita wannan ya fi komai faranta ran humaira sannan suka koma kan batun makaranta da Humaira za su soma umar ke faɗa musu malam ya mishi magana akan ya turo mishi yayyinsa su tattauna game da makarantar su humaira Hira da ta fi so aka shiga yi don kawai farin cikinta nan da nan ta ware ta watsa da tambayar da ke cikin zuciya da game da sakin fuska sosai a aka hui hirar makaranta tana gwada masa yadda za ta rika tafiya cikin uniform umar na gyara mata a can bangaren kuwa a gaggauci adam ya karasa ga umma bayan ya janye amira daga jikinta hannunsa ya kai kofar hancinta jin tana numfashi ya fahimci su matai nan da nan ya ɗau ruwa ya yayyafa mata wata na nauyi ajiya zuciya ta sauke kafin ta ambatan Allah tana buɗe idanunta da suka yi mata nauyi da zafin nama ya ɗaga ta cak ya hanya fita da ita a farfajiyar gidan ya umarci amira da ta buɗe mishi mota ta hau tambayar mukulli nuni ya mata da aljihunsa ta zira hannu ta ɗauko a gaggauce ta buɗe gidan baya ya sa umma ya haya ba umarnin shiga su ya ce da su su zauna a gida su jira tayar da motar ya suka fice wani hayaniya ce ta fito da abba ya ko ƙasa ya tarar da amir da amira suna kuka ku menene haka me ke faruwa suka yi shiru sai da ya daka masa tsawa kafin amira ta soma magana baki na rawa um, um, mace sun tafi asibiti da yaya adam ba ta da lafiya ya yi shiru haka kawai sai jikinsa ya sanyi kada fa ya kashe bulki yana da tabbacin iyayensa ba kyale shi za su yi ba muddin suka ji shine sanadi ganin yadda yaran ke kalansa ya zaro musu ido to mayu cin yadda za ku yi kun kura min ido don ma kafin ya kai ƙarshe suka sauke idanun amir jiki har rawa yake tsaki ya ɗan Shi kuma Adamu da yake ya gama raina ni, ina gidan bai zo ya gaishe ni jiya ba. Yau kuma ya ɗaukar min mata ya fita ba tare da neman izini na ba. Wani asibiti suka tafi, ya ƙara shi yana duban yaran. Ransu na ƙuna. Amira ta ƙara daurewa ta yi magana. Wataƙila asibitin Sihai Adam ɗin ne. Ya hau faɗa da me ba a kai ta nashi asibitin ba. Yara dai ba baki sai kunne. Haka ya gama bambaminsa, sannan ya ja tsaki ya koma sama. Amir na kuka ke faɗin na tsane shi wallahi. na tsane shi ba zai taɓa mutunci a ido na ba gana haka amira ta koma rarrashi ƙarshe ya ruga ɗakinsa ya barta ita ɗaya jim kaɗan uban ya fito ya fice cikin shirin da ya saba zuwa asibiti sai dai ba su da tabbacin inda ya nufa ganin haka gidan ya musu faɗi amira ta kira amira suka fice gidan maman hanifa nan makwabciyarsu ba ta jima da dawa daga kai sa hanifa makaranta ba ganin su ba ƙaramin mamaki ta ba baban hanifa shi ma ƙura musu idanu gami da ajiye jaridar da ke hannunsa yana karatu Amira, Amir lafiya? Me yasa ba ku je makaranta ba? Duma mu Hanifa ke jiro musu tambayoyin a lokaci guda. Amira ta labarta masa duk abin da ya faru game da rashin lafiyar Umma. Salati suka shiga yi, baban Hanifa ya ɗau waya. Bari na ji wani asibiti suka je. Sai ka yi jigum-jigum sa'ilin da baban Hanifa ke sarrafa wayar. Mama Hanifa ko har ta soma matsar kwalla. Doya da Bilkisu ke son ɓoye mata baƙin cikin da take shaƙa. Tsawon shekarun da suka rayu tare suna masu makwabtaka da juna. Hakan ya faskara. saboda wani abin da gayya ake mata a gaban baƙi. Ta lura wannan yasa kafin ta yunkurin zuwa wurinta, Bilkisu take shigo musu saboda gujewa dukkanin cin zarafi. Yanzu ma ba ta raba ɗayan biyu, takaicin Hayat ne ke na kurkusa ta har yi mata illa. Cikin gaggawa aka shigar da Umma cikin dan ceto rayuwarta. Adam a gaggauce sa farar rigarsa ta aiki. Farin mutum ya koma jazir, tsabar tashin hankali. Jijiyoyin goshinsa sun fito raɗau, yayin da cikinsa har kaɗawa yake. hannunsa ya ji an riƙo sa'ilin da yake ƙoƙarin cusa kai ɗakin rai a zafafa ya kai duba ga mai shi amininsa kuma abokin aikinsa ne ibrahim kar ka shiga ka bari za mu duba ta aino zan shiga ne kawai ibrahim ya gyaɗa masa kai gami da bashi hanya ya shige sosai suka dukufa a kanta yana tsaye yana safa da marwa yana duban su yakan ce su yi wancan su yi wannan har aka samu aka shawo kanta numfashinta ya daidaita ko ba a mishi bayani ba ya san ta. idan kuwa bai da gaske ba ciwon zuciya na dab da kama mahaifiyarsa ban da hawan jini da take fama da shi yanzu it's alright Allah ya bata lafiya faɗin Dr. Ibrahim yana dubansa jinjina kai kawai ba tare da ya ce ofan ba Dr. Samuel da Dr. Nabila suka yi mishi barka da fatan samun saukin umma gaba ɗaya tare da jaddada masa sai an kula shi likita ne da ba sai an mishi ƙarin bayani ba godiya ya masa har suka fice daga ɗakin ya ƙarasa ga umma ya riƙe hannunta yana duba shigowar ya da sallama ne tana sa da shi tare suke sannan adamu ya jikin nata da sauƙi ta samu bacci nan da kamar awa huɗu za ta tashi ya faɗa yana duban umma ya hata jinjina kai tana share ƙwallarta ƙwanƙwasawa aka kafin aka shigo dr samuel ne ya dube shi sa your dad is here ji ya kamar an watsa mishi wuta a kirji don let me enter saboda kai ka haife ni ko ko kai ka aura min ita sai ka tsinci muryarsa a kausashe a tanzare ya nufin miƙewa da zummar kai mishi shaƙa ya hatai saurin riƙo shi ina haɗa ka da girman Allah kar ka yi haka Adamu ka duba darajar mahaifiyarka da a ce idan tabi ba za ta ji daɗin abin da kake niyyar aikata ba ganin abin ya koma family issue yasa Dr. Samuel Fice ya turo kofar da yatsa Adam yake nuna da Tayad bai taɓa faranta umma ba bai taɓa yin abin da zai sa ta ji ita mace ce mai daraja a wajensa ba menene amfanin yin shiru lokaci ya da ya kamata a ce mun farka mun watsake daga baccin da muke mafi muni time has changed lokaci ya wuce da za a tsaya ana haƙuri da rufe asirin wanda ba su san menene ma'anar kawaici da kyautatawa ba an fed up yaran nan bai taɓa dubansu da mutunci da kima ba tun tasowarsa har zuwa yanzu umma da ni ke fafutuka akan komai da ya dangance su kwandalarsa ba ta taɓa shiga hannun umma ba da sunan wai ta siya amir da amira riga so yake kashe mana ita ya shigo nan don ya ƙarasa mana ita to bai isa ba bai isa ba na ce ina rantsuwa da Allah ya ƙara so nan ya yi nuni da gadon da umma ke kwance sai na kashe shi ya ƙara shi murya a ɗage da tayar wanda ya mutuwar tsaye yana duban adam gaba ɗaya sai ya sha jinin jikinsa wani irin tsoro ya shige shi da gaske zai aikata duba da yadda tsika jikinsa ta tashi yana mazari idanunsa ƙura a kansa baya ko risinawa gana haka sai ya hau burin kunya kai ne kake faɗawa haka da kyau eh ai ga irin tarbiyyar da kuka samu daga bilkisu darajar mahaifina da ya rantsuwa tsinuwa gare ni duran da na sake ta taci. ba don haka ba wallahi da daga ku har ita tuni da na watsar aikin banza da wofi ka haifi yaro ya ce zai ci mutuncinka to wallahi kan na ƙara ganin ka a gidana idan ka shiga ban yafe ba shashashen banza da wofi daga nan ya sa kai ya fice gami da bugo kofar da ƙarfi ya ta durƙushe tana kuka da faɗin ka gani ko Adamu ka ga abin da nake gudu me yasa baka tausasa kalamanka ka manta haƙuri yana daga cikin kyawawan ɗabi'u mafi ɗaukaka Adam dan takaici bai ce ufan ba, ya fice daga ɗakin zuwa ofis ɗinsa. Kulle kansa ya zauna akan kujera ya shiga tunanin mafita. Zuciyar shi na ingiza shi akan ya sanar da gida. Sai dai gargaɗin da ummansa ke yawan yi mishi ya hana shi. Ya kwanta da kai akan kujera sai dai ba sauki. Karshe ma ya miƙe ya faɗa ban ɗaki, ya ɗauro alaula ya tada sallah walha. Bayan ya kammala ya jima anan yana kai kukansa ga Allah. Bayan ya shafe ne kai hannunsa aljihu, ya zaro wayarsa da ke faman ringin. Sunan barista Haladu, baban Hanifa da ya gani ne ya tunasar da shi batun kannansa Da sauri ya ɗauka. Bayan sangayasa, gaisa ya tambaye shi ko a asibitin su umma take. Eh, tana nan. Yanzu dai an shawo kanta, bacci take. Sai nan da kamar awa hudu zuwa biyar za ta farfado. To alhamdulillah, in sha Allah zuwa an jima za mu zo. Barista Haladu ya faɗa. Yauwa, da Allah ko za a yi min alfarma a ɗauko su Amira su, ai ga su nan ma tare da mu. An samu sun yi shiru. Muna tafi an jima tare da su in sha Allah. ya ji sanyi sannan ya mishi godiya daga nan suka yi sallama. Miss ya gani barkatai, ba wanda ya ji hankalinsa sai na Ankul Hashim. Kiran saye bayan sun gaisa ya ce wai kuwa lafiya ina ta kiran Bilkisu bata ɗauka ba. Ya ɗan yi shiru kafin ya bada uzuri. A lafiya kalau Ankul bata ji daɗi ba ne shine na kata asibiti amma yanzu da sauƙi ta samu bacci. Subhanallah jiya jiya nan fa muka yi waya lafiya kalau. Allah hakim me ke damunta haka? Ba ya son ya san ainihin larurarta, haka ya sa ya ɗan rufa. Ciwon kai da zazzaɓi, amma yanzu da sauƙi. To Allah ya ba ta lafiya. Ni ma gobe za mu taso daga nan zuwa Kana. Cewa zan yi ta jira ni zai fi mu wuce yoban tare. Shi ma Hayat ɗin na kira dan na faɗa masa amma bai ɗaga waya ba. Sunan ma baya so. Gashi dai sunan babansa ne, amma ko a makaranta sai da ya sauya sunan daga Adam Hayat Bello zuwa Adam Bello kaɗai. To zan faɗa mata insha Allah ankul. Allah ya kawo ku lafiya. Hashim ya amsa suka yi sallama. Hashim na zaune a Cairo ne, can ya yi karatunsa na harshen Larabci. Nan Yoba ya aure ya ɗauki matarsa zuwa Cairo. Shekaru kusan ashirin kenan yana zaune a can. Zuwansa gida bai fi so goma ba, tsakaninsa da 'yar uwarsa sai waya. So dubu zai tambaye ta ko akwai wata matsala, sau dubu da za ta amsa mishi babu, ta rufa mijinta kuma ɗan uwansa asiri. Misalin ƙarfe biyu da mintuna umma ta da hayyacinta da sunan Allah akan leɓanta. Ya ta yi sauri ta ƙarasa gare ta. Kin farka? Sani Bilkisu. Umar ta waigo tana dubanta. Kanta ke sarawa, hakan ya sa ta gyaɗa kanta kawai ba tare da ta iya cewa uffan ba. Ko na ɗan taya ke? Nan ma ta gyaɗa kai, sai abin ya baya hatsoro. To Bilkisu ya baki magana, me ke damun ki? Ta nuna kanta da ɗan murmushi mai tafa da ruwan ƙwalla. Ya hana shirin magana Adam ya turo kai da sallama. Cikin sauri ya ƙarasa ga Umma ya riƙo hannunta. Bai ce komai bai dafa kanta. zafi ya ji ya dube ta ciwon kai ko ta gyaɗa kan idanun adam suka ƙara kaɗawa da taimakon ya suka samu ta ci abinci daga nan suka lallaba ta tashar magunguna bari ne sallah ya ta taimaka mata suka shiga ban ɗaki ta kama ruwa da hijabin ya ta yi sallah suna nan zaune aka kwankwasa ƙofar mama hanifa ce ta shigo da sallama a bayanta amira ce sai hanifa bata fi sa'arta ba sai kuma amir da gudu suka yi kan mamansu za su faɗa jikinta Adam ya daka masa tsawa. Hakan yasa suka natsu suka fahimci manufarsa. Hannunta suka riƙe. Amira mai arha hawaye sai kuka. To Amir ɗin ma dai kasa daurewa ya shi ma ya so soma hawaye. Ji wannan shirman. Maimakon ku yi mata ya jiki? Faɗin ya hake na. ‘Yar dariya mama Hanifa ta ta ce bar su dai. Duk kukan da suka sha bai isa ba sai sun ƙara a nan. To ya isa haka ko yanzu na juya da ku. Wannan ta sa suka yi shiru. Sai a sannan Adam ya samu ya gaisa da maman Hanifa. ta amsa sadda take ajiye kwandon hannunta a gefen gado ta gaishe da yaha kafin ta juya ga umma mama yan biyu sannu ya jikin kai umma ta gyada tana murmushi alhamdulillah da sauki sosai sai a sannan yaran suka gaishe ta baki daya ta amsa daya bayan daya barista na waje tare muke faɗin maman hanifa jan haka adam ya miƙe ya fita suka shigo tare bayan sai gaisa da umma ya mata ya jiki daga nan ya fita sosai ya ƙara yi wa Adam nasiha akan haƙuri da lamuran rayuwa. Duk da cewar ba wani mutunci suke sosai da mahaifin Adam ɗin ba, sai dai yakan tsinci abubuwa da dama daga yanayin Adam da kuma bakin jama'ar unguwa. Don baya ɗauka har ya so magani a zahiri. Daga lokacin yake jin Adam kamar shi ya haife shi, duk da cewar a shekaru bai kai sa'an mahaifinsa ba. Zai iya kiransa da ƙaninsa, kasancewar shi sa'an ƙanin nasa. Sosai nasiha ta ratsa Adam, ya yi mishi godiya. A dalilin dawowar Hisham washe gari, ya sa umma ta dage a lalle sai an sallame ta ko ta tattara ta bar asibitin wannan ta sa dole da ta samu ya rubuta mata takardar sallama sannan suka tafi a motar adam daidai kofar gida ya faka motarsa umma ta dube shi mai gadin baya nan ne adam bai ce ufan ba ya hada ta sandawar garin sai kawai ta buɗe kofar motar zai iya yiwuwa mu je ko ba musu umma ta buɗe kofar ta fita ya fita ya dubi umman da idanunsa ranannu ya yi ƙoƙarin ɓoye damuwar ta hanyar jifanta da murmushi ku shiga za a turo kayan kai me yasa ba za ka shigo ba ya ɗan kau da kai akwai aikin da ke jira na gyaɗa kai kawai tai ba don ta yarda ba ƙarya ba ta kyau a muhallin da ba a saba ta ba ba a maishe ta a bar ado da tunƙaho shigewa ta ciki ta basu tare da yaha a da muka sami yaya ka ba shi haƙuri ba za a tafi a haka ba ko don lafiyar mahaifiyarka yanzu ne tafi buƙatar ka a kusa magana ya je ta sosai a ƙoƙon rai a kan mahaifiyarsa babu abin da ba zai iya ba shi kansa yana tunanin makomarta idan ya ƙara nisa daga gare ta kamar yadda ya taɓa yi zamanin da yake rayuwa a jami'a ya tattara ya koma hostel rankatakaf saboda baƙin cikin mahaifinsa zan san abin da zan yi amsar da ya bata kenan ya taimaka mata ta da kayan a mota sannan ya ja a barsa ya gaba gudu kawai yake honda danna a shariya babu wadda bai sha ba a ƙarshe ya sami gefen titi ya faka dukan ta yarin yayi Wataƙila ajalinsa ne yake kusanto shi, mai yiwuwa mutuwar za ta fi mishi akan irin azabtuwar da ruhinsa yake a kullum. Hawa ya saka so makwaron yiwa akan fuskarsa. Bilkisu Kabira Abdalla haifaffiyar garin da matar ce, Yobe. Mahaifinta Kabir babban limamin masallacin Juma'a ne a garin. Kabiru shi ne ɗana tara a wajen Abdalla. Gaba ɗaya yara ne ga Zulaihat, wacce ta kasance mace ɗaya tilo a wajensa. Duka suna raye idan ka cire Hassan da Husaini waɗanda suka rasu suna da shekaru bakwai a duniya. Babbar ‘yarta mace ce, sunanta Hadiza, sai Hannatu, Bello, Lawali, sai Rakiya da Auta Kabiru. Sun taso kansa a haɗe. Asalinsa Fulani ne, ba sarki ko kaɗan. Auratayya ce ta sa suka sami yare iri-iri a zira'ar Malam Abdallah. Sana'ar iyalin gidan kasuwancin man shanu da nonon shanu da sauran kayan saƙa, sai kuma noma. cikin cikinsu ba irin kabiru a wurin neman ilimin addini da fafutuka hakan ya sa ya zama na haziki kuma babban malamin da ake ji da shi bello kuwa babu inda ya fi mai da hankali irin neman ilimin zamani gami da na boko yana ƙoƙari a kowane fanni sai dai bai kai kabiru a na addini ba wannan ta sa kai tsaye suke kiran kabiru da mala sanadin ilimin boko ya sa gwamnati ɗaukar nauyin karatun bello da wasu hazikan ɗalibai zuwa ƙasar ingila karatu mahaifinsa abdullah san bai hana shi ba ‘Yan uwan abin ya musu daɗi sosai, ba ma kamar Bello, wanda yake jin kamar yayi tsuntsuwa ya taɓa sararin samaniya. Suna da shekaru goma sha shida a duniya, Bello ya tafi London karatu, iyayensa na mishi fatan alkhairi da samun nasara. Lawal ya ba da ƙaimi shi ma wajen neman ilimin boko da arabi. Karatun zamani baya daga cikin burukan Malam Kabiru. Hakan ya sa ko an tura shi boko, baya zuwa, sai dai ya zagaye wuce sauraron tafsir, don hakan ya fi komai faranta masa rai. a lokacin 'yan uwansa mata duk an aurar da su idan ka cire rakiya wacce ita ma tana da shekaru goma sha uku mahaifinsu ya aurar da ita bayan shekaru masu ɗan dama a lokacin abdalla ya rasu har lokacin bello bai waiwayi gida ba don suna zuba ido da sa rai har suka fi da rai a sanadiyar kuka rashin sa sha'ida mahaifiyarsa ta kamu da ciwon ido lokacin daga lawala har kabiru sun ajiye iyali yaransa sun tasa sun zama matasa kabiru yana auren 'yar abokin mahaifinsa fatima ta haifa masa yara uku a lokacin tana ɗauke da tsohon cikin na hudu. Lawal ma yaransa biyar cif a duniya. Ba zato ba tsammani wata rana da hantsi suka ji sallama Bello. Abin da ya ba su mamaki ba shi kaɗai ba ne, yana tare da wata mace da yaro ƙarami. Farko faɗa sosai ya sha wajen mahaifiyarsa, ƙarshe ma ta ce ya tashi ya fita, ba ta ƙauna ganinsa. Daban hakuri da roƙo da kuka ya samu ya shawo kanta. A nan yake ji rasuwar mahaifinsa. Ranar ya sha kuka kamar ba gobe. bayan gama koke-koke sai kuma aka shiga labarin bayan rabuwa yanayi masa ta masa a irin rayuwar banzar da ya gudanar a baya amma ya tabbatar masa daga baya Allah ya shirye shi har ya nufe shi da yin aure sai ka karɓi tubansa matarsa halisa da kuma ɗansa hayat suna wannan zama aka isar da sakon haihuwar fatima ga kabiru ba ƙaramin farin ciki aka shiga ba nan take bello ya dubi ɗan aiken me aka samu ya mace dariya ya dubi ɗansa kafin ya dubi mahaifiyarsa da 'yan uwansa ai shi kenan wannan yarinya ta zo mana da alkhairi insha Allah ni zan mata hudu ba ba ta kuma da miji sai Hayat muddin ina raye insha Allah hata da halisa sai da ta dara ba wanda bai ji daɗin wannan furici na injiniya Bello ba albarka mahaifiyarsa ta shiga sa masa da fatan Allah ya tabbatar da alkhairi haka yawa yarinya hudu ba da suna Bilkisu bayan shekaru sun ja sosai Bilkisu ta zama balagaggiyar mace lokacin Hayat na Kano yana karatu ita kuwa Bilkisu ba ta da karatun da ya wuce na addininta Mahaifanta ba shi da ra'ayin ɗora yara mata a turba ilimin boko ta taso yarinya mai haƙuri da wuya ka ji an yi faɗa da bilkisu yarinya ce mai sanyi haka nan mara hayaniya ba za ka taɓa jin an kai ƙararta ba sai dai a cuce ta ‘yan uwanta su faɗa tsakanin hashim nuhu da zara babu wanda ta su tafi zuwa ɗaya da bilkisu irin hashim sun shaƙu sosai yakan ɗau mataki ga duk wanda ya zalunce ta sanyi da haƙuri da kuma biyayya ta nesa duk cikin yaran kabiru ya fi ƙaunata lokacin da ta kai manzalin aure sai ya zuba ido don jinta inda Bello zai bullo da batun aurenta da Hayatu wanda ke dab da kammala karatunsa na likitanci. A wannan lokacin Allah ya ɗauki ran Zulaihat mahaifiyarsa Kabiru. Kamar da wasa kuwa bayan sati biyu ya iske shi har gida da batun. Ba ƙaramin farin ciki ya ji ba, ya koyi na'am. Nan take aka sa ranar aure da zarar Hayata ya kammala karatu, don lokacin bai fi mishi watanni ba. Ko da magana ta je kunnen Bilkisu, bata wani ja ba. Ta jima tana jin batun aurenta da ɗan uwanta Hayat. ta kuma lura ko zuwa ya garin da sunan hutu baya ko kallon inda take tun san da ya ji wai ita za a aura masa haka zuciyarsa ta gina da tsantsar tsanarta bayan kammala karatu haya ta dawo gida kowa na mishi murna da fatan alheri abin da ya mishi saura bai wuce bautar ƙasa ba bayan kammala hutunsa na kwanaki biyu Bello ya tare shi da magana aurensa da Bilkisu. Nan da na ya bigi ƙasa ya ce shi fa san bai san da maganar ba. Yana da wacce yake so. Bello ya ce bai isa ba, aurensa da Bilkisu kamar an yi an gama. babu irin borin da Hayatu bai ba a kan lamarin aurensa da Bilkisu. A ƙarshe babu yadda ya iya, haka ya haƙura ya bi furucin mahaifinsa na tsinuwa a gare shi muddin bai aure ta ba. Da wannan aka yi auren Bilkisu da Hayat, auren gata, tun ma kafin Hayat ya kammala bautar ƙasa. A Kano suka tare inda yake bautar ƙasa, gida mai kyau kuma ƙarami Bello ya gina musu. Zagi da aibata ba irin wanda Bilkisu ba ta sha a wurinsa. Ya zage ta, ya zagi iyayenta. A cewarsa kwaɗayin dukiyar mahaifinsa ne ya sanya suka dage sai sun ga ya aure ta, suka ƙi aurar da ita aka yi ta zaman jiransa. Sau da yawa yakan kira abokansa mata da maza, ita zai sa ta hidimar musu girki. Ya maida ta kamar baiwa. Haka take haƙuri da juriya wajen hidimta masa. Nasihar mahaifinta a koda yaushe ke sa ta jure dukkanin cin kashin hayat. Ya mata gargaɗi akan kawo ƙaran miji. Ya kuma kwaɗaitar da ita game da haƙuri da kuma aljanna da Allah ke sanya ma abotanta. ya nuna hakan kaɗai shine sakamakon biyayya da take musu ta ninka haka akan mijinta dan anan aljanna ta take wannan yasa ta bar ganin hayat a kowane matsayi face miji abin yi wa hidima burinta ko da yaushe bai wuce ta samu aljannan nan ba hmm. wannan shi ake kira da auren zumunci in yayi yi daɗi zumunta in kuma bai yi ba mugunta kuma a mafi akasarin irin wannan aure dama mata sun fi shan wahala